shi dai matashi idris bashir ya yi karatu ne na diploma da advanced diploma a fannin sadarwar zamani wato ict a cibiyar informatics da ke kazaure a jihar jigawa ta arewacin najeriya bayan kammala karatunsa ne ya koma gida katsina inda ya samu aiki da asibitin kwararru da ke jihar wato federal medical center a sashen kula da adana bayanai ta yanar gizo a yayin gudanar da wannan aiki ne bashir ya yi tunanin kirkiro manhaja wadda za ta taimaka wa 'yan kasuwa wajen saye da sayar da kayayyakinsu mai suna midrish zan yi ta na ya ɗauki kusan sati uku zuwa hudu ina yin application din dalilin da ya sa ma na ɗauki wannan ɗan karamin lokaci don gaba ɗaya lokaci na na ɗauka na maida a kanta kusan zan ce idan na tashi na fara karfe 8 na dare na bayan isha ba zan tashi ba sai irin karfe hudun nan na asuba bashir mamman shine mahaifin matashin kuma ya yi mana ƙarin haske akan yadda ya aza yaron bisa wannan turbar da kuma gudunmuwar da ya bashi wajen ganin ya cimma burinsa a yanda muka yi magana da idris ya ce mana baba ka je ka yi duk wani tunani da kake iya yi na komi ne ne ka zo ka gaya mana shi zan dora maka shi bisa kwamfuta so kun gani wani abu ne wannan abin alfahari daga karshe matashi bashir ya yi kira ga 'yan unshin matasa da su nemi hanyoyin dogaro da kai a maimakon jiran sai gwamnati ta ba su aiki kowane dan adam da ka gani akwai bai da allah ya bashi na abin da zai koya abin da zai nuna wa mutane ko ya koyar da mutane ko ya nuna wa mutane wani abu wanda za su samu ci gaba sosai su kawai abin da nake ba shawara su fito su tunanin abin da ke kansu in suka yi tunani in ka sami minti goma zuwa sha biyar kana tana abu za ka ga abin ya fito sosai irin wannan kokari na matashi bashir yana buƙatar ɗauki daga gwamnati da masu hannu da shuni domin ƙarawa matasa masu irin wannan tunani kwarin gwiwa domin ciyar da najeriya gaba ta fuskar kimiyya da fasaha kamar dai yadda wasu ƙasashe ke yi domin haɓaka tattalin arzikinsu